Makasudin wannan taro na kasashe takwas na yammacin Afirka renon Faransa mambobin kungiyar emowa shine tantauna matsalolin da ke barazana ga ci gaban ayyukan yawon bude ido wanne ya fada wani hali a sakamakon raguwar adadin mutanen da ke zuwa daga kasashen waje domin ziyartar wuraren tarihi sanadiyar hare ta'addancin da ake fuskanta a 'yan shekarun nan a kasashe irin su Mali, Niger, Burkina Faso da Cote d'Ivoire galibi a wuraren shakatawa da otel-otel. Aisha Sale Musa ita ce daraktar ma'aikatar bunƙasa ayyukan yawon bude ido a ƙasar Nijar. Shi ne ake so a ɗoki manyan matakai saboda a samu a yada duka duniya da cewa wa'ancan su terrorism suna yi dai mai ba a nan wajen namu ba. ba kamar na can inda suke yi ba su siri su ina ne duka amma mutane suna zuwa mai nan wajen da ɗaya ne biyu ne shi kenan sai a ce eh, mutane ba su iya su zo mutane suna iya su zo ƙasashen mu duka hankali kwance ke zamne kenan shine muna son gwamnati ya ƙara sa hannun shi bisa kan wannan ya kama mana a wajen afar étrangère kinan duka a hudda ma wannan layi sha da aka sa mata su ma dai masu ƙere ƙeren kayayyakin sana'ar hannu na daga cikin waɗanda ke fuskantar koma bayan harkokin cinikayya a sakamakon rashin samun zuwan 'yan yawon buɗe ido a ƙasar nijar in shi Amadu Malam Hassan Ali, sakataren kungiyar masu sana'ar hannu da kere-kere Village Artisanal Wadata. Masu yawon bude da suke zuwa birnin yanzu sun rage sosai saboda da birnin suna zuwa ana zange ganin su suna zuwa ko ina su ziyarci non salman nan ya mai mai hasu a gada su zanda duka suna zuwa amma tun da waga eh, rashin tsaro ya shigo muna mu a can gabas yanzu akwai yan boko haram vraiment yanzu da wuya a ga masu yawon bude idanu kamar dada. Malam Bubakar Nafugu ɗaya daga cikin jagororin tawagar ƙasar Mali a wannan taro ya bayyana cewa. Lalle ne ƙasashen Afirka renan Faransa mambobin ƙungiyar Imowa mun fuskanci koma baya sosai a fannin ayyukan yawon buɗe ido saboda matsalar tsaro. To amma kun sani shugabannin ƙasashe biyar na yankin Sahel da ake kira J5 Sahel sun dage da neman dubaru waɗanda idan aka haɗa su da na ƙungiyar sai da yawo to ba shakka za a ciwo kan matsalar tsaro a kasashenmu ko da yake matsala ce da ta'addabi duniya gaba daya saboda haka wajibi ne kowa ya tashi tsaye a yaƙi matsalar tsaro alkalman kungiyar emowa sun bayyana cewa mutane miliyan hamsin da uku ne kawai suka ziyarci nafiyar afirka a shekarar 2015 da sunan yawon bude ido abin da ke nufin adadin ya ja baya da kashi uku daga cikin ɗari idan aka kwatanta da na shekarar dubu biyu da sha hudu kuma akasarin wannan koma baya ya fi shafar ƙasashen afirka ta yamma sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger